Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lul da kuma niyya muryar arewa. Kai kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. jama'a assalamu alaikum ibrahim kalmasi garba ne da ladan ibrahim ayawa da wannan asubahin ranar talata 22 ga watan wato agusta da sauran abokan aiki dai ke muku lale marhaban a shirinmu na wannan lokacin daga birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar ga kanin labaran amurkawa sun nuna damuwarsu akan ficewar da kasar ta yi a yakin da ta kwashe lokaci mai tsawo tana yi a afghanistan roka ya afka wani ginin gwamnatin kasar afghanistan da wasu ofisoshin diplomasiya a babban birnin kasar wato kabul karon farko gobe idan allah ya kai mu yan kasar angola za su kada kuri'a bayan sama da shekaru 38 rabonsu da su yi hakan to kani labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa 'yan najeriya da ma mutanen makwabtan kasashe na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan dawowar shugaba muhammadu buhari ya taɓo inda muke so dama ya taɓo shine batun maganar zaman lafiya da kuma yadda za a daidaita ƙasa da kuma yadda ita gwamnati za ta ɗauki matakan da za ta kawo zaman lafiya domin a daina asarar rayuka da dukiya. To kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da shirinsa na tsaka mai wuya, inda za a ji ci gaba da karce ƙasa da ake yi a Kaduna, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Amerikawa sun fara nuna damuwarsu akan fidda sojojinsu daga yakin da Amurka ta kwashe lokaci mai tsawo tana yi da 'yan ta'adda, kuma ta yi hakan ba tare da samun kowane irin nasara ba. Sai dai ficewar nata zai iya haifar da gibi ga 'yan ta'adda kamar yadda shugaban na Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Litini, salin da ya yi wa amurkawa jawabi akan sabon shirinsa ko kuma dabarun da yake so ya kaddamar game da kasar ta afghanistan ga ma dai kaɗan daga cikin abin da shugaban ke cewa A hasty withdrawal would create a vacuum that terrorists, including ISIS and Al Qaeda, would instantly fill. Ya ce ba shakka ficewa gaggawa zai samar da wani gibi na musamman ga 'yan ta'adda ciki ko har da ƙungiyoyin ISIS da na al wanda wannan zai sa su faɗuwa wars kamar abin da ya faru a ranar 11 ga watan Satumba, kuma kamar yadda muka sani a shekarar 2011 amurka ta yi gaggawa tare da kuskuren janyewa daga kasar iraki ya ce sakamakon hakan ne sa al'amura suka sake komawa hannun 'yan ta'adda wannan ya sa sojojinmu suna ji suna gani biranen da suka yi yakin kwatowa ya sake komawa hannun wasu 'yan ta'adda da ake kira isis wannan gibin da muka bari shine ya sake bai waɗannan 'yan ta'adda wata sabuwar daman bazuwa wanda har suka samu damar ɗaukar mutane tare da horar da su kuma har suke samun damar kai hari don haka ba za mu sake yadda mu sake aikata irin wannan kuskuren da shugabanninmu suka aikata ba sai dai kuma shugaban na amurka ya yi shekaru yana sukan lamirin gwamnatin kasar ta amurka game da rawar da amurkan ke takawa a kasar ta afghanistan yana cewa ba komai sai bannan kuɗi da lokaci kuma yake yawan kira cewa a janye sojojin na amurka a wannan kasar domin amurka ta yi amfani da kuɗin da take kashewa a kasar ta afghanistan wajen bunƙasa wasu ayyukan kasar To tun da farko dai wata roka ta afka cikin tsakiyar ginin gwamnati da gidajen ma'aikatan diplomasiyya a Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan. Wannan ko ya faru ne 'yan sa'o'i gabanin shugaba Donald Trump na Amurka ya bayyana muhimman matakan da gwamnatin sake kudurin ɗaukawa game da yaƙi a ƙasar ta kudancin Asiya. Afkawar ta wannan rokar tamkar gargaɗi ne ga wannan wurin sai dai kuma ba wato babu rahoton mutuwa ko kuma samun rauni sai kuma can kasar italiya inda akalla mutum guda ya mutu kana wasu 25 suka samu raunuka yayin da wasu jama'a da dama suka kasance cikin baraguzan ginin wani gida wanda ya rushe sakamakon girgizar ƙasa da aka samu a wani tsibirin da ake wato yawon bude ido ciki mai suna Ischia na ƙasar ta italiya wannan wato al'amarin da ya faru ne da daren jiya litini an bayyana cewa karfin wannan girgizar ƙasar ya kai maki 5.8 kwatankwacin dai irin wanda ya faru shekara ta 1883 wanda ya dalilin mutuwar mutane sama da dubu biyu. 'yan kasar angola da ke da mutanen da yawan su ya kai sama da miliyan 29 waɗanda waɗanda yawansu ba san da yawancinsu ba san wani shugaba ba banda shugaba eduardo da santos sai dai yanzu da yake zai koma gefe guda lokacin da za a gudanar da zaɓe a ƙasar gobe laraba idan allah ya kai mu wannan shirya karo na farko da yawancin 'yan ƙasar za su kaɗa kuri'a kamar yadda wakiliyar wannan gidan rediyon anita powell ke cewa daga fadar gwamnatin ƙasar wato luwanda misali idan banda wannan karan ana maria espiritu santos matero ba taɓa rajista ba da niyyar jefa kuri'a domin wannan baiwar allah yar shekaru 60 da haihuwa ta ce bata ga wani dalilin yin hakan ba domin shekaru 38 da suka gabata kasar ta angola na karkashin mulkin shugaba da santos ne wanda sautari ake zargi da arin gizo wurin zaɓe da yawan matasan da suka kai shekarun jefa kura sun kasance cikin damuwa domin ko sun ce ba kowa ne ya tura kasar da ma 'yan kasar cikin damuwa ba illa jam'iyyar ta mpla a ƙarƙashin dokar zaben ƙasar wanda ke da yawan kuru a jam'iyyarsa shine har kullum yake ci gaba da zama shugaban ƙasa sai dai a zaben na gobe idan allah ya kai mu yan adawa na da ƙwarin gwiwan cewa za su taɓuka wani abin a zo a gani amma kuma a wuri ɗaya ana hasashen cewa jam'iyyar ta mpla ita ce za ta yi nasara to ana fashin labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To a ƙasar Pakistan, 'yan sanda na tsare da wani matashi mabiyan addinin Kirista wanda ake tuhumarsa da aikata sabo saboda zarginsa da ƙuna alkur'ani wanda shine littafi mafi daraja da kuma ɗaukaka ga mabiya addinin musulunci. An da tsare wannan matashi ne mai suna Asif Masih wanda aka kai ƙararsa ranar Lahadi kamar yadda mai magana da yawon 'yan sandan ƙasar ya shaidawa muryar Amurka. Tun da farko dai sai da 'yan sanda suka kai ma wannan matashi dauki domin ko wasu da al'amarin ya harzuka su sun yi niyyar hukunta shi da kansu a ƙauyen jankai chatta da ke gundumar punjab daga ranar laraba ɗaya ga watan gobe na satumba amurka ta ce za ta dakatar da baiwa bakin haure takardar izinin shiga amurka daga ƙasar rasha kamar yadda ofishin jakadancin amurka ya faɗa a birnin moscow ofishin jakadancin ya ce daukar wannan mataki ya zame wajibi domin ganin yadda gwamnatin kasar ta rasha ta kakabawa jami'an nata kamar yadda aka bayyana a cikin shafin yanar gizo na ofishin jakadancin amurka sanarwa ya ci gaba da cewa duk wani shirin baiwa bakin haure wannan takardar izinin shiga amurka an soke shi miliyoyin amurkawa ne suka fito jiya domin kashe kwarkwatan ido game da aukuwar husufin rana da ta yi abin da rabon a ga irin wannan tun shekara ta 89 da suka gabata To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kamar yadda aka ji jama'a a ciki da wajen najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da dawowar shugaban najeriya muhammadu buhari bayan jinyar da ya a burtaniya to mu fara yada zangon a kanan dabo inda jama'a daban-daban suka bayyana ra'ayoyinsu kan abubuwan da suke ganin ya kamata shugaban kasar ya fi mai da hankali a kansu a halin yanzu to yanzu dai abu dai wanda ya fi muhimmanci ga baba buhari Shi da kwantar da hankalin shi ya samu lafiyar shi ta gama nitsuwa sannan in ya nitsu ya huta sai maganan kuma jami'a nana yusuf Lamu babali muna fatan shugaban kasa buhari ya mai da hankali akan harkar tsaron nan a inganta shi fiye da yadda ya tafi ya barar abin sai kuma bangare na biyu abin da ya shafi tattalin arziki sunana hawo mustapha to abubuwa da dama na farko akan yajin aiki da ake Shugaban kasa ya mai da hankali gurin makaranta da kuma yadda tsaron ƙasan yake sa'an nan kuma haɗa kan jama'a. Wasu 'yan Najeriya kenan suke tsokaci dangane da abubuwan da suke sa ran shugaba Buhari zai mai da hankali a kansu. Ba ga ɗaiɗaikun mutane su ma ƙungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da bayyana ra'ayi dangane da alƙiblar da ya kamata shugaban ya kalla a yanzu. kwamar nura irma aji jami'i ne a ƙungiyar sislak mai bibiyar ayyukan majalisun dokoki da tabbatar da shugabanci na gari mun yi magana cewa ya kamata shugaban ƙasa ya fitar da wata matsaya a kan faɗin faɗa da ɓangarorin ƙasar nan suke ta yi mun ja hankalin shugaban ƙasa a kan cewar dangantaka tsakanin ɓangaren zartawa da ɓangaren shari'a da kuma ɓangaren yin dokoki majalisa tana da muhimmanci ya kamata a zauna a yi wa juna magana ta gaskiya a tinkari matsalolin da 'yan ƙasa ke ciki a yanzu don rayuwa ta yi tsada Shugaba Buhari dai ya bayyana ne a Najeriya mako guda da fara yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in kasar ke yi. Farfesa Mahmud Lawal da ke zaman shugaban kungiyar mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya na cewa. Muna farin cikin dawon shugaban kasa da kuma farin cikin samun lafiyarsa. To amma abin da nake so mu gane shine wato mu ita kungiyar mu ta malaman jami'o'i ta Najeriya muna kallon gwamnati akan abu ne wanda yake in an faro shi duk wanda ya zo zai ci gaba da abin da ya zo taran ne dora a kai sai a ci gaba mun yarjejeniya da gwamnatin baya mun yi zaton cewa gwamnatin da ta zo yanzu za ta yi kokari ta ga cewa ta aiwatar da wannan yarjejeniya da muka yi da gwamnati to amma hakan bai samu ba kuma har muka samu kanmu a cikin wannan hali da ake ciki yanzu da muka shiga wannan yajin aiki na sai ba ta gani muna sa ran ko wani abu zai fito daga cikin dawan nasa ɗalibai su koma bakin karatu ma mu koma bakin aiki wannan abu ne mai kyau farfesa mamun lawal kenan shugaban shiyar kano na kungiyar malaman jami'o'in najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya na kwari bari kuma mu cilla kudancin najeriya inda 'yan naja delta da 'yan kabilar ibo su ma suka ce maganar kasancewar najeriya dunkulalliyar ƙasa ba fa gudu ba ja da baya lamida bakar gare ka ga tsokacin da 'yan Najeriya ɗin suka yi musamman 'yan yankin kabilar Ibo. My name is Lucy Okanu. I thank God because it's bad because all what I'm hearing is not true. Wannan tana cewa ne sunana Lucy Okanu, Muna godiya ga mabuwayi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo gida wannan ya tabbatar muna da cewar abubuwan da muke ji yana samun sauki gaskiya ne kuma fatar mu zai daidaita al'amura. Wannan kuwa ya ce. My name is Olakunle. Now that he has back. Yana cewa ne Yanzu tun da shugaban kasa ya dawo zai mai da hankali ne ga al'amuran tsaro wannan da ke da suna tami kuma 'yar yankin niger delta ta ce Tana cewa ne jawabin shugaban ƙasa ya yi daidai amma matsalar da ke faruwa ita ce idan ka ce kana son ka yi magana ko kuma ka canza al'amura musamman na zamantakewa to lalle ka ɗauko jan aiki amma ni dai ba na sha'awar Najeriya ta balle. Wannan wani tsohon ɗan bindiga ne da ke kiran kansa Janar abi kuma kumanda na Niger Delta Vigilantes Force ya ce. Yana cewa ne uh, jawabin shugaban ƙasa akwai son zaman lafiya a cikinsa musamman maganar da ya yi ta masu neman raba Najeriya su ma 'yan asalin arewacin Najeriya da ke zaune a yankin na Niger Delta sun bayyana ra'ayoyinsu. Sunana Muhammad Mukhtar Danbarta. Ai abin da kamata ake nan tun farko da ba kawo yanzu ba. Sunana Komar MB Muhammad Darajin Kare Hakkin adama. Alhamdulillah dama mu batun da muka dace kenan muna jira mu ji daga gare shi saboda gaskiya mu a matsayin mu yan rajin karakin bil'adama ya tabo inda muke so dama ya tabo shine bakin maganar zaman lafiya da kuma yadda za a daidaita kasa da kuma yadda ita gwamnati za ta dauki matakan da za ta kawo zaman lafiya domin a daina asarar rayuka da dukiya ita ma gwamnatin jihar Rivers ta yi tsokaci na dawowar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma jawabinsa Mr Kenneth Kubani shine sakataren gwamnatin jihar ta Rivers ya ce maganar gaskiya shugaban najeriya muhammadu buhari fi uban 'yan najeriya ne ga baki daya lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal Najeriya. lamido abubakar to daga najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar nijar inda sille mummuni barma ya rawaito 'yan ƙasar su ma suna cewa da najeriya da nijar fa ɗan juma ne da ɗan jumai saboda haka abin da ya samu najeriya ya same mu kenan idan yau 'yan najeriya suna cikin horin ciki babu shakka 'yan nijar suna cikin horin ciki idan suna cikin damuwa 'yan nijar ma na cikin damuwa akan haka muna nuna mu ma farin cikin mu muna kuma taya su murna sannan kuma muna ƙara da da zama tare da su a cikin addu'o'in da suke yi na allah ya ƙara mai sauki ya ƙara ba shi lahiya kuma Allah ya ƙara tsayar da digadigan shi akan wannan manufa ta shi ta ganin cewa ya tabbatar da mulki na adalci. Me kake fata shugaba Buhari ya mai da hankali a kansa idan ya koma ofis? Muna fata ga Buhari a ƙara zagi don tsaye akan wannan sha'anin tsaro saboda a duniya ana cewa zaman lahiya ya yi zaman ɗan sarki. duk abin da za a yi na duniya duk wani ci gaba da za a nema na duniya idan babu tsaro to zai zama aikin shekana yi ka zai zama na banza muna fatan wannan harka ta tsaro a ƙara duba ta saboda waɗannan mutane 'yan boko haram muna ganin ga dukkanin alamu kamar dai akwai wata makarkashiya da aka yi bayan babu buhari wanda har suke samun dama na dawowa suna cin karansu babu babba sannan kuma fannoni da shi da kanshi ya yi imani da cewa wannan fannoni su ne fannoni na kashin bayan tattalin arzikin kasa cewa da yaƙaccin hanci da rashawa da kuma yaƙi da duk wasu masu neman ta da zamna tsaye shi ne zai iya eh, tabbatar da tattalin arzikin kasa muna fatan wannan kuduri na shi ya ci gaba akan haka nan bisa aƙida da muka san shi da ita da kuma irin yadda muka ga duniya ta shaida shi da kuma irin yadda su kansu 'yan najeriya suka yi imanin cewa shine ɗaya tilo wanda zai iya kawo ƙarshen matsalolin da najeriya take fama da su in kuma yi imani cewa buhari mutum ne da yake da aƙida irin wadda waɗansu daga cikin magabatan afirka da muka yi zama da su waɗanda aka yaƙa kamar su kanal kadafi waɗanda suke fata afirka ta yi tsaye a ƙawahuwanta ƙasashe su tabbata suna tsaye a digadigansu kuma bambanci a cikin tahiyar mota ta kasashen afirka buhari yana yaki aka haka to a gaida barma to a shirinmu na hantsi za mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin masu saurare da na ciki da wajen najeriya da suka rage yanzu kam bari mu koma gefe guda aliyu mustapha sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba tsaka mai wuya da aka shiga gwamnati malam nasiru ya kira mutanen nan ya ba da haƙuri cewa duk wanda aka bata mai rai ya yi haƙuri ya zo a kafa gwamnati mutanen nan suka ci. ina ƙalubalantar sai nuna maza inda ko wani wasiƙa da suka tura suka ce suna neman irin wannan eh, mutanen wannan abin ya samo usuli daga irin kamun ludayin shugabancin ah, nasiru el mutum ne wanda yake gani ya fi kowa iyawa ya fi kowa sani bai yadda kowa ya iya ba kuma bai yadda kowa na da eh, gudunmuwan da zai ba da. Wannan mutanen zai yi rija maka ɗaya bayan ɗaya su ba wanda ya bi mu karamar hukuma ɗaya lokacin suka yaƙi neman zaɓe. Isa Ashir bai biyu ba, Yara Makamar da biyu ba, Hakim Babu Ahmed da biyu ba, mataimakin mai Ashir da biyu ba da sauransu babu wani ɗaya da ya bi mu local government ɗaya lokacin da muke suka yaƙi neman zaɓe a ajiyar election. Jama'a muna fatan mun sami kula mi lafiya a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya. akwai wasu musamman 'yan jam'iyyar apc da ke mulkin najeriya da jihohi da yawa a cikin kasar da suke ganin cewa likitan da jam'iyyar nan take fama da su a wasu jihohi cikin najeriya din kamar su kaduna suna ganin abun ba daga cikin jihohin ya fito ba yana da asali daga wani gurin na daban suna na alhaji haji samba daga nan kaduna watan babban kuskuren da aka samu tun daga farko ne da janar muhammadu buhari ya ce a isak da an yi cancanta kuma wurin fidda 'yan takarar shugabanci an zaɓi wa'inda ya dace wallahi da wa'in matsalolin da ba a samu domin in ka lura da irin wannan abubuwa da ke faruwa ko da a majalisar ƙasa 'ya'yan jam'iyyar apc su suke wahalar da janar muhammadu buhari ba 'ya'yan jam'iyyar da ba namu ba wannan ita ce gaskiya to haka ne to a makon jiya ne muka faro duba matsalolin da ke ci gaba da addabar jam'iyyar apc musamman a jihar kaduna inda ita ce jam'iyya mai mulki wacce ke da rinjaye a duk madahun mulki na gwamnati da majalisar dokoki da dai sauransu inda kuma ya kamata a ce a kawuna suna haɗe ana gudanar da ayyuka tare amma ba haka ba ne kusan kullum jefi-jefi kakan ji ana samun ƙarin rashin jituwa tana faruwa a tsakanin su manyan jigogin wannan jam'iyya can kaduna inda ake takon saƙa sau da yawa tsakanin gwamnan jihar malam nasiru el rufai da kuma sauran shugabannin siyasar apc din irin su dan majalisar da ta sanata shehu sani to wannan lamarin ne ya kai ga har aka samu bangarori da dama da suka tuzgo daga cikin jam'iyyar ta apc masu daɗa saka kafar wando ɗaya da shi gwamnan wato bangarori kamar na su aƙida na su shi shehu sani hakim baba ahmed tom mataimaki mai yashi isa shiru da sauransu da kuma wata ta biyo baya wato restoration group ta su tijjani ramalan da professor yusuf dan kofa farmakin da aka kawar su shehu sani da suleiman hunkuri ran uku ga watan yulin da ya gabata na wannan shekara din bai taimaka ba wajen ɗinke wannan baraka abu ma ya sa wasu masu jayayya da gwamnatin sun ci gaba da ƙarin matsin lamba akan lalle sai da kwata jam'iyyar apc din ta kasa ta shigo ta nemi maslaha ga wannan rashin jituwa wasu kuma suna ganin watakila yanzu da yake shugaba muhammadu buhari ya dawo nigeria mai ne zai tsawata ko kuma ya tattara mutanen nan gaban sai shirya su to yau a kashi na biyu na ci gaban wannan maharar kan wannan cece kuce da muke sauraro tsakanin mutane biyu da kowannensu shine sakataren jam'iyyar apc a nasu bangaren wato yahaya baba fati na gefen sushi gwamna nasiru el rufa'i da kuma murtala abubakar da ke tare da su masu jayayya da gwamna din wato kungiyoyin aƙida restoration group da dai sauransu za mu tashi ne inda muka tsaya a kashin farko inda shi murtala abubakar ɗin yake dab da ba mu misalan wasu daga cikin abubuwa da ya ce za su nuna gwamnan nasiru el rufai ya saki hanya daga aiwatar da manufofin jam'iyyar tasu yawa abu na farko kaga ana ana kafa gwamnati tun ba je ko ina ba ya shiga zaria ya fara motsa gidajen mutane da tsakiyar damuna kuma gwamnati a duk duniya ana yi ne ya tallafa ya taimaka mutane ya kamata in ma mutanen nan ba su bi tsari ba akwai yadda za a yi ka ɗan sama musu wani shinge ka kau da su a kuma ba su lokaci mai ɗan dama a ce su tashi kafin a je a yi amma babu shiri da ba ɗaya ana tsakiyar wannan aka za ka rubuta musu gidaje aka shigo nan kaduna aka yi maki gidajen mutane haka za a yi amma da yake su 'yan boko ne suka tashi suka fara koke koke wasu suka je kotu har yanzu an kasa to ina zuwa ina zuwa ina zuwa malam murtala Alhaji ya kafin ka bashi ansa ina so ka hada mun da magana game da wannan rikici na baya baya da ya shafi zabar wakilai da za su wakilci kaduna a wajen taron babban taro na jam'iyya na ƙasa baki ɗaya na apc wanda shi ma na san akwai takaddama amma ka fara daga duk mutanen da kake so ka mayarwa shi murtala daga abin da ka ji a faɗa. to na farko malam mustapha malam nasir ahmad ɗan tun lokacin da allah ya bashi tutar shi ya zama ɗan takara wanda zai ɗan takarar jam'iyyar abc a jihar kaduna ba ma wai kaɗai ya rubuta wa alhaji isa ashir wasiƙa ba sai da ya bi shi har gida ya roƙe shi a zo a tafi ba wa'annan mutanen duk kusan da kake da yake magana a kai zai yi rija maka ɗaya ɗaya bayan ɗaya su ba wanda ya bi mu karamar hukuma ɗaya lokacin fafutuka yaƙin neman zaɓe isa ashir bai biyu ba zama kamar da biyu ba hakim babu ahmed da biyu ba mataimakitan mai shi da biyu da sauransu babu wani ɗaya da ya bi mu local government ɗaya lokacin da muke fafutukar yaƙi na yawan zaɓe a ajiyar election amma duk da haka bayan malam bayan Allah ya ba malam Nasiru muka je zaɓe Allah ya ba mu sa'a malam Nasiru ana sauran sati ɗaya a rantsar da shi ya kira taron an kira taron jam'iyya wanda duka stakeholders suna wajen ya in ya ɓata ma wani rai a yana roƙo a yi mai haƙuri a su ma su zo su yi haƙuri a zo a saboda a cimma kan jama'a. Yi min magana game da batun delegates batun wakilan jam'iyya zuwa babban taron jam'iyya na ƙasa shi kuma me yasa ba a cimma yarjejeniya a kansa ba. A kamar yadda muka gaya ma manema labarai wasu a lokacin da aka kira taro na jam'iyya da masu ruwa da tsaki a jihar Kaduna, Kauna da jigajigan jam'iyya wanda ya haɗa da zababbun 'yan majalisar jiha da na tarayya an zauna da malaman zaɓe na Abuja cewa an yadda cewa 'ya'yan jam'iyya jigajigan jam'iyya a jihar Kaduna sun yarda a ciro mutanen nan wannan kuma abu da aka yi an bi kundin tsarin mulki da don a kundin tsarin mulki da biyar APC. Amma ya eh, su wancan bangaren sun yi zargin cewa duk sunayen da ke cikin wannan list din sani ya rubuta su. Abin da nake gaya maka a jam'iyya sun zauna da masu ruwa da tsaki wanda ya haɗa da zababbun 'yan eh, majalisar jiha da na tarayya da sauran masu ruwa tsaki da hukuma da kwamitin zaɓe wanda uwar tafiya na ƙasa ta turo wanda aka yadda cewa aka yadda almosu cewa a fito da shugabannin jam'iyya na ƙaramin na ƙananan hukumi ashirin da uku a jihar Kaduna aka yadda cewa unanimously a fito da wa'annan mutane uku uku biyu maza ɗaya mace true consensus wanda kundin tsarin mulkin jam'iyya ya yarda da wannan shi yasa aka zauna aka yi haka kuma wannan abin da aka yi an bi kundin tsarin to madalla to to ya yi haka malahiya ina zuwa ina zuwa malahiya eh, malam murtala na baka guri zaɓi abin da kake so musamman magana delegates ɗin da aka yi da aka ce da kuka yi kirarin cewa mutum ɗaya ne ya zauna ya shata wannan suna kuna kan bakanku akan wannan zargin da kuka yi kwarai da gaske wato wannan eh, zaɓe na delegate akwai abin da ake kira guidelines wannan guidelines ɗan uwar jam'iyya ta ta tsaro shi wato sharuɗa ko kuma tsare-tsare ba wato sharuɗa da za a bi wajen aiwatar da wannan zaɓar now dukkan sharuɗan da ka sani babu guda ɗaya da aka yi aka aka aka aka bi na farko dai an ce za a samu za su mana wakilai daga can eh, headquarter mu na ƙasa wato a rival of delegates wanda ya kamata ya zama ranar alhamis ashirin da bakwai ga watan july wanda watan da ta gabata har yanzu da da nake maka babu wanda ya zo daga abuja ya ce mana gashi an turo su su mana wannan abin sannan kuma secondly a ranar juma'a ya kamata a samu mitin na stakeholder wato masu ruwa da tsaki wayannan kwamiti ɗin da za su yi daga abuja za su tara mu gaba ɗaya su ce gashi abin da ya kawo mu ga tsare-tsaren ga kuma yadda za a yi abubuwan ba yi ba wannan ranar asabar ya kamata a yi local government congresses wanda local government congresses din nan yadda tsarin eh, guidelines ya kawo a helicopter jam'iyya na local government nan za a yi gaba ɗaya kaduna eh, local government ashirin da uku babu wuri guda ɗaya da aka yi wannan zaɓen sannan kuma idan kana magana wa'annan an ce ma composition na wa'annan stakeholders din an ce da gwamna da mataimakinsa kana ji ko ina jinka ina jinka yawa akwai sabin wato waɗanda suke kan kujera na majalisar tarayya ko kuma waɗanda suka sauka in dai memba ne na party su ma ya kamata su zama memba na wannan stakeholder ɗin sannan kuma akwai memba na national caucus na party ɗin su ma memba ne akwai memba na national executive committee wato kwamiti na na ƙasa masu gudanar da jami'a idan akwai ɗan jiha da ciki shi ma memba ne na na caucus ɗin akwai sabin memba na house of assembly wato majalisar jiha shi ma memba ne akwai kuma elected local government council idan da an yi zaɓe a kaduna a ƙananan hukumomi to ya kamata chairman ɗin eh, wannan ƙaramin hukumar zama memba now idan ka lura mu suka zo gaba ɗaya muka yi wannan taron na cibiyar yan eh, jaridu sanata ne na party ɗinmu guda biyu da memba na house of representatives da membobi na house of assembly da former da serving da kuma shagomi na ƙananan hukumomi na tambayar da za ka yi shine su waye wai stakeholder da aka yi nan da su har suka amince aka yi wani abu wai shi consensus yawa haka babu To, to, to, tun da ka faɗo da... Eh, tun da ka faɗo da mu zuwa ga wannan taron na 'yan jaridu, mu yi magana shi tun da mm, mun ga abin da ya faru an zo an fatattaka taron an turo mutane sun farfasa mutane kuma abin damuwa an ce haddara rawar da 'yan sanda suka taka a cikin aka ji wa 'yan jaridu ciwo da sauransu. Kamar yadda ka ce akwai manyan kusoshin eh, mutanen ku na jam'iyya a cikin wannan wuri din. Babban tambaya a nan shine eh, na san kai mutala yi zargi a bainar jama'a cewa kai kana sa ran cewa eh, mai ba da shawara ga shi uba sani yana da hannu cikin abin shine ya tattara eh, 'yan banga da sauransu ya tura su kuma Erufa sun ce ba su bane amma shi Erufa din ya fito yana taya mutane jaji a bisa wacce hujja kai Murtala Abubakar kake zargin cewa su gwamna ne suka turi mutane aka farfasa wannan taron 'yan jarida. To ma da lagashe ku malamai. To bari mu ja burki nan sai Allah ya kai mu rana wa tiyo mu dawo mu ci gaba da za mu ji ko suwaye suke da hannu a wannan harin da aka kai a cibiyar 'yan jaridu ta Kaduna a kwanakin baya. Da ko gwamnati za ta iya samun nasarar cimma manufofinta ba tare da su wannan kusoshin da take faɗa da su ba. Da kuma yadda kamun ludan shi gwamnan Nasiru Irfa yake nan wajen aiwatar da manufofin gwamnatinsa suke da tasiri akan nasara ko rashin ta wajen warware wannan rikita. yanzu dai muna son mu gode wasu bakin namu yahaya baba fati da kuma murtala abubakar sannan da wakilanmu guda biyu na can kaduna isa lawan ikara da kuma nasiru yakubu birnin yaro da suka taimaka mana muka haɗa shirin nan kuma kuka ji shi a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington to a gaishe ka yanzu kuma ga ladan ibrahim aiwa ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice amerikawa sun fara nuna damuwarsu akan fidda sojojinsu daga yakin da amurka ta kwashe lokaci mai tsawo tana yi da 'yan ta'adda kuma ta yi hakan ba tare da samun kowace irin nasara ba sai dai ficewar nata zai iya haifar da gibi ga 'yan ta'adda kamar yadda shugaban na amurka donald trump ya faɗa jiya litinin sa'in da yake wa amurkawa jawabi akan sabon shirinsa ko kuma dabarar da yake son ya kaddamar game da kasar ta afghanistan tun da farko dai wani roka ya afka cikin tsakiyar ginin gwamnati da gidajen ma'aikatan diplomasiya a babban birnin kasar afghanistan wato kabul to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin mr salaman abu da mu na wannan lokacin wato john ellison ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi